Mike labari TV Mike labari TV Mike labari Shamsi ya kiba mu musha Akwai labari Abubakar ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya ya ƙara lalacewa a ƙarƙashin mulkin Tinubu. Sannan kwaji tarayyar Turai ta kase ƙawancin soji da Nijar. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya haramta duk wani nau'i na zanga-zanga a faɗin jihar. Sannan za ku ji kotu ta wanke shugaban miyatta Allah daga zargin ta'addanci. Daga ƙetare ku ji cewa Amurka ta bayyana cewa ba ta kallon hare-haren Isra'ila a Rafa a matsayin cikakken farmaki. Daga ƙarshe ku ji cewa China ta koka kan hare-haren da 'yan hoti ke kai wa jiragen ruwa. Mai sauraro Assalamu alaikum. Za ka saurari labaran duniya daga nan tashar Mike Labari TV. A yau muna Laraba ashirin da ɗaya ga watan Zulƙada shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in 1445. Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi Wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. Wacce ta daidai da ashirin da tara ga watan Mayun shekara ta dubu da da ashirin 2024. Kanin labaran kuka saurara. Yanzu kuma za ku ji mu ɗauke da cikakkun labaran. tare da ni Aisha Isa Ibrahim. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma jagoran adawa a Najeriya. Atiku Abubakar ya tattaki gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta APC. Yana mai cewa sauye-sauyen tattalin arzikin da ta ɗauka ba su sauƙaƙa wa ‘yan ƙasa wa alhalu ba cikin shekara ɗaya. Jim kaɗan bayan rantsar da shi a kan mulki, Tinubu ya ƙaddamar da wasu jerin sauye-sauye da zummar farfaɗo da tattalin arziki, waɗanda daga baya suka haddasa hawan farashi da kuma ƙunci a ƙasar baki ɗaya. Atiku ya ce tattalin arzikin ma baya ya koma a cikin shekara ɗaya ta mulkin Tinubu. Atiku ya bayyana ya wallafa a cikin wata sanarwa inda yake cewa kamar yadda muka yi tsammani cikin wata sha biyu, Tinubu bai cika alƙawalin farfaɗo da tattalin arziki da kawo ƙarshen wahalhalu ba. Matakin da ya ɗauka da waɗanda bai ɗauka ba sun ƙara ta'azzara tattalin arzikin Najeriya. Har yanzu ƙasar na fama kuma ta ma fi tangal-tangal a yanzu sama da shekara ɗaya da ta wuce. Tabbas duka matsalolin rashin aikin yi da talauci da wahalhalu da suka mamaye gwamnatin Buhari sun ƙara ta'azzara. Idan ba a manta ba daga cikin idan ba a manta ba daga Idan ba a manta ba daga cikin manyan matakan da Tinubu ya ɗauka har da sanar da cire tallafin man fetur. A jawabin sanarin tsuwar kama aiki, ko da yake rahotanni na cewa har yanzu gwamnatin na biyan tallafin. To a kuma tarayyar Turai EU ta yanke shawarar kawo ƙarshen ƙawancen aikin soji da jamhuriyar Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi tun a watan Afrilun shekara ta 2023. da ya kifar da gwamnatin farar hula ta Muhammad Bazoum. Shafin kafar yada labarai ta Najeriya Focus ya rawaito majalisar tarayya na cewa ba za ta sabunta yarjejeniya ba idan wa'adinta ya kare a ranar talatin ga watan Yuni. An kuma kaddamar da ƙawancen ne mai suna MPM e a watan Disamban shekara ta 2022 domin ƙarfafa dakarun ƙasashen yankin Sahel. saboda irin hare-haren da ƙungiyoyin IS da na Al-Qaeda ke kaiwa a yankin. A gefe guda kuma Jamus ta kulla wata yarjejeniya da sojojin mulkin Nijar domin ci gaba da ayyuka a wani filin jirgin sama na birnin Yamai, kamar yadda shafin jaridar The Spiegel ya rawaito. Akwai sojojin Jamus kusan casa'in a ƙasar. An tilasta wa dakarun ƙasashen yamma ficewa daga Nijar ne yayin da mayakan ƙungiyar Wagner na Rasha ke shirin fara ayyuka kamar yadda suka yi a Mali da kuma Burkina Faso. To a nan kuma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya haramta gudanar da duk wani nau'in taro mai zummar zanga-zanga. A faɗin jihar yayin da ake ci gaba da turka-turka tsakanin sarakunan Kano biyu. Gwamnan ya yi ikirarin cewa ‘yan jam'iyyar adawa na yunƙurin ɗaukar nauyin wasu ɗalibai daga wasu jihohi. domin tayar da hankali a jihar kamar yadda mai magana da yawunsa Sunusi Bature ya bayyana cikin wata sanarwa a yau Laraba. Gwamnan ya baiwa 'yan sanda da kuma 'yan sandan farin kaya da jami'an tsaron civil defense umarnin kamawa da kuma tserewa da tuhumar duk wani mutum ko ƙungiya da ta shiga zanga-zanga a kan titunan Kano. Duk da cewa ana ci gaba da zaman lafiya da kuma harkoki kamar yadda aka saba a birnin. Kawunan Kanawan sun rarrabu game da sarkin da ke mulkin masarautar jihar tsakanin Muhammadu Sunusi na biyu da kuma Aminu Ado Bayero. Yanzu haka kowannensu na da umarnin kotu bibbi da ke hana jami'an tsaro fitar da shi daga fada, ko kuma sauke shi a matsayin sarkin Kano. Sunusi na zaman fada a fadar gidan Dabo yayin da Aminu ke nasa zaman a gidan sarki na Nasarawa. A cewar Sanusi Batura, gwamna Abba Kabir ya ce mun samu bayanan sirri cewa wasu manyan 'yan jam'iyyar adawa na shirin ɗaukar nauyin ɗalibai da 'yan siyasa daga wasu jihohin arewa maso yamma domin haddasa fitina ta hanyar fakewa da zanga-zangar goyon bayan Aminu Ado Bayero. Gwamnatin jiha ta haramta zanga-zanga da kowanne irin taro sannan duk mutumin da aka gani yana aikata hakan za a kama shi nan take. To a nan kuma babbar kotun tarayya a Abuja, Najeriya ta wanke shugaban ƙungiyar Fulani ta Miyatta Allah. Bello Bodoje daga zargin aikata ta'addanci da gwamnatin ƙasar ke yi masa. Cikin wani takaitaccen hukunci da Daily Trust ta rawaito ta bakin kamfanin dillancin labarai na NAN. Mai shari'a Inyan unko ya wanke shi ne bayan lauyar ministan shari'a na Najeriya a doron K. Emana. ta nemi janye tuhuma uku da suka yi masa. Lauyar ta kuma faɗa wa alƙalin cewa ministan shari'a Latif Fafemi ne ya umarci da ta janye ƙarar bisa adalci. Ahmad Raji wanda shine lauyan Badejo bai ƙalubalanci kudirin janye tuhumar ba. Tun a watan Maris da ya gabata a gabatar da Badejo a gaban kotu bisa zargin aikata ta'addanci, bayan ya kafa wata ƙungiyar 'yan sa kai a jihar Nasarawa. To daga ƙetare kuma mai magana da yawun fadar White House John Kirby ya ce Amurka ba ta kallon hare-haren da Isra'ila ke kaiwa ta ƙasa a yankin rafa a matsayin cikakken farmaki ba. Ya yi kalaman ne 'yan awanni bayan dakarun Isra'ila sun isa tsakiyar birnin, har ma aka ce sun kwace iko da wani tsauni mai muhimmanci da ke kusa da iyakar Gaza da Masar. A farkon watan nan ne shugaban Amurka Joe Biden ya ce zai dakatar da baiwa Isra'ilar makamai idan ta shiga yankunan gidajen mutane a Rafa, inda dubban fararen hula ke samun mafaka. Isra'ila ta ce hare-haren sun kashe jagororin Hamas biyu, kuma suna da imanin cewa akwai yiwuwar wutar da ta tashi lokacin harin da ya kashe mutum arba'in da biyar a ranar Lahadi daga cikin wani daga daga wani wurin ajiyar makamai na Hamas da ke kusa da wurin. Mr. Kirby ya kuma siffanta hotunan harin a matsayin masu ban tausayi da kuma tayar da hankali. A nan kuma hukumomin Saudiya sun kama miyagun ƙwayoyi na Captagon kimanin miliyan hudu da dubu ɗari bakwai. waɗanda kuɗinsu ya kai kimanin dalar Amurka miliyan ɗari da sha bakwai da dubu ɗari biyar. kamar yadda kamfanin dillancin labaran Saudiya na Sifa ya rawaito a ranar Talata. Manjo Marwan Alhazmi mai magana da yawun hukumar da ke yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ta Saudiya, ya ce an gano ƙwayoyin a ɓoye a cikin sundukan siminti. To a nan kuma China ta yi kira da a kawo ƙarshen hare da 'yan tawayen ƙungiyar Roti ke kai wa jiragen dakon kaya a tekun Maliya. Ministan harkokin wajen ƙasar Ministan harkokin wajen ƙasar da ta fi fitar da kayan abinci a duniya, Wang Yi ya tattauna da takwaransa na gwamnatin Yemen da ke yaƙi da ‘yan tawayen. Ya kuma ce Beijing na son taka rawar gani wajen tabbatar da aminci da duka mashigun da ke tekun na Maliya. Ƙungiyar Roti da ke samun goyon bayan Iran ita ke da iko da mafi yawan yankunan ƙasar ta Yamen.